Assalamu alaikum 'yan uwa matasa muna masu farin ciki da sake kasance da ku a cikin shirin namu na labarin matasa daga nan cikin ɗakin magana na studio Kalangu. Kuna tare da ni Rakiya Arimi da kuma ƙawata Fantastic Fanta Shamsu. Fanta kina hutawarki. Ina na ga hutu kiki ai sai mun baiwa 'yan uwanmu matasa labarunsu. Da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna shirye domin jirgin shirin namu zai tashi. Wannan kam gaskiya ne mun kuma kawo musu tsarabar kamar haka da farko za mu taɓo maudu'in rashin aikin yi wajen matasan garin Cirozerin sai takaitaccen rahoton namu da ke ɗauke da kaɗan daga cikin tarihin wata matashiya mai aikin gyaran famfo da gine-gine. Sai kuma mu liƙe da wasannin motsa jiki. Matasan garin Tirozerin na jihar agaris kamar yadda kika faɗa kiki dama daga cikinsu na kuka da rashin aiki a yankinsu. Haka ne Fanta suna kuka ne musamman ma akan yadda ba a shawara da su a cikin shashe da aka keɓe domin sama musu aiki a ma'aikatar magajin gari wanda ake kira Platform Orientation jeunes Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Musa Mamman ya haɗa mana. Damammakin aiki ga matasa na samuwa amma matasan gundumar Tirozerin ba su amfana. Shugaban matasan cirozirin na kira ga hukumomin gundumar da su sake duba matsalar amadu na magaji. Ina shaidar cewa rahoton na da ban mamaki domin ku a cikin manufar musamman shine na a tallafawa matasa a sa su hanya a taimaka musu kuma ina ganin yau ba wani mataki da ya shafi matasa da wani zai iya ɗauka ba tare da ya dama da matasan ba. asheku sheku majalisar shawara ta matasa na ƙaramar hukumar ya wajaba da adama da ita. kuma ina ganin rashin kulawar miri din ci. zarance saboda yau da sahi kun gani ba magabacin miri ko daya anan da mun so mu tattauna da magabatan na karamar hukumar don mu san inda matsalar take ni ke faru shugaban majalisar matasan yankin agadarsa ya je cirozerin kuma ya je cibiyar matasa da ke ofishin magajin garin domin neman mafita a cewar abdurrahman usman kukuta abin na da mamaki muna kukan rashin aiki aika suna zowa in suka zo ole da ke wanda ya shahi sai sun biyo radio ta meri a kiro mu babu abin da aka kire mu aka ce mana ku zo ga shi wanga matasa dan saboda ku ne wanga abin ya zo kuma ku ne muke so ku amfana da abin kira da ke gare ni a saga hukumomi namu nan na ciro muna fata dan Allah dan annabi a canza tahiya babu ma'aikata kwata-kwata a cibiyar matasan kuma hukumomin gundumar daga ma'aikatan nasu bai bamu damar sauraron nasu ra'ayi ba a gaida mamman ada da wannan fasarar tashi nan gaba za mu dawo akan wannan zancen kafin na rakiya bari mu komo wani babban birnin Yamai inda za mu yi zancen wani gidan kiwon kaji wanda ake cema Kolonto da ya shahara a cikin kera injin kyankyashe kwai. Injin da ake waso so a kai ba ta cewar shi mai kula da wannan wajen Malam Kimba Masa'udu gurin su nan gaba shine a daina doko irin wannan injin daga kasashen waje. Na ma'aikatar mu Farma Avicol Kolonto muna kera na'urar kyankyasa mu da kanmu a nan Yamai. Mun gano cewa a Nijar mutane na son su yi amfani da na'ura amma mafi yawansu waɗanda aka shigo da su daga ne muna da jama'a da kayan aiki domin kera su a nan kasar mu daga nan ne muka fara kaɗan kaɗan kuma muka inganta a yanzu kuma yan uwa matasa sai mu yi zancen aikin hannu haka ne ko fantasi haka ne kiki makeran ƙasar Nijar na gamuwa da matsaloli wajen sai da kayayyakin su suna kuma kuka da yanda yan kasar Nijar ba su sayan kayan su kamar yanda yan kasashen waje ke yi sai ma kun sha cikin wannan rahoton da Hauwa mamanta ta haɗa muna mu yi amfani da kayayyakin kasar mu shine taken da a yau hukumomi da kuma 'yan ƙasa suke yin amfani da shi domin ingiza sayan kayayyakin gida ta fuskar sana'ar aikin gargajiya inganci da yawan kayayyaki ba su taimaka ba wajen canza sheƙa a cewar wasu manazarta masu aikin hannun gargajiya su da kansu ya kamata su ba da misali na sanya kayayyakin da suke kerawa. A lokacin da mai kira yake kera abubuwa yana mai da hankali sosai ne ya yi mai kyau amma sai ka ga wani dan uwa ya ce ka bashi abin da kake amfani da shi maimakon ya baka ku kuzari ya saya da kuɗinsa. Ko da da cewa 'yan Nijar ba su nuna kulawa sosai ga kayayyakin gida amma asali da inganci na janyo abokan ciniki na wace Umar Abdullahi da ke gidan tarihi na Bubu Hamma da ke Yamai wani matashin ƙasar Gine da ya zo sayan kayayyaki masu daraja. Na zo ne daga ƙasar Gine Equatorial a can ina ganin kayayyakin ayyukan hannu na Nijar a talabijin na gano cewa suna da kyau sai na ɗauki niyyar wa in saya in kai kasar mu na sayi zabba Munduwa da sauransu. Kayan gargajiya ba su da hali isasshe domin su gabatar da ba da damar a yaba kayakinsu amma kuma kayan gargajiya wata babbar hanya ce ta fuskar arziki da samar da aikin yi. Sai takaitaccen rahotonmu na yau kiki labarin wa zaki ba Labarin wata matashiya mai kuzari kamar maza mai suna Sa'adatu Haruna wadda ta shahara wajen gyaran famfo da gine-gine a cikin wannan rahoton na Salamatu Kadiri. Mai shekaru 35 sadatu Haruna ta shiga aikin gyaran famfo a shekara ta 2006 mai hazaka wajen aiki ba ta yi wata wata ba domin zaben aikin plumberi ita kaɗai ce a cikin maza tana mai da hankali a wannan aiki da take kauna. Abokan aiki na maza na taimaka mini sosai, tare mukan ayyukanmu ba wata matsala yanzu mutane sun gane da mata ma suna iya aikin da maza ke yi. Ina aiki na a kuma ina ayyuka na a gida. Idan na sauka daga nan sai in je gida in kuma hau aikin gida a nan ma ba wata matsala ina ba kowane haƙƙin shi ga abokin aikinta haruna dandi sadatu tana aiki yadda ya kamata kamar maza gaskiya zan iya cewa ita ta daban ce ba wai tana kusa na ba mace ce mai kuzari kamar maza tunda tare muka fara tun shekarar 2006 kuma ko da yaushe tsaye take kuma domin mata ƙara ci gaba har wajen karatu ta koma duk da cewa tana da iyali kenan lallai sa'adatu sai dai in sara mata aikinta kuma sai sadatu tana haskaka cikin wannan fanni da ada yake na maza a yau ita ce shaida cewa mata suna iya samun kwarewa cikin ayyukan hannu kamar maza a fannoni daban-daban yanzu kuma sai labarun wasannin motsa shiki fannin wasannin kwallon kafa mai baiwa kungiyar mai na horo haruna dulla ya bayyana sunayen 'yan kwallon kafa 25 wa'anda za su halarci gasar shan a kasar kameru a shekarar 2020 duk da ministan matasa da wasannin motsa jiki ya ce a tsayar da duk wani halartar wasanni saboda hatsarin cutar coronavirus an gabatar da wasannin kwallon kafa matiritu na gasar zakarun turai wato wicem da final har an san sunayen waɗansu daga cikin kungiyoyin da za su ci gaba gaba da karawa. Daga cikinsu akwai RB Leipzig a kungiyar Atalanta PSG da kuma Atletico de Madrid. abun lura shine an hana jama'a halartar sauran karawar saboda hadarin coronavirus. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarun matasa na yau mun gode muku da sauraronmu da kuka yi za ku iya sake sauraronmu a lambar uku biyu biyar kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.